kai dan baba kai dawa kuma wani ne da ta yana a can guyan muje muje kan mamu muje in ga waye ne waye shi yanda nake ji salamu alaikum na ci nan wannan ne eh wannan kai saboda Allah auke ra mama zalin yaro